This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a can jamhuriyar Nijar ma za a ji ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya kan intanet muna na aviyohausa.com da sashen hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da dare na Bello Habib Galadanci tare da Kabiru Fage muke fata kun wani lafiya. Jiya Lahadi da yau Litinin ne mabiya addinin Kirista suke bikin Easter Sunday da Easter Monday to ko me hakan yake nufi? gaskiya wannan rana ya kamata mu krista mu yi murna mu yi zama akwai ci gaban wannan labari zamu kawo muku shi an jima kuma akwai ma rahoto akan daukar rukunin ɗalibai na farko a sabuwar jami'ar jihar jigawa labaran wasanni na aliyu mustapha sokoto shi ma nan tafi amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar jami'an majalisar ɗinkin duniya sun zargi 'yan tawayen sulan ta kudu da laifin kashe ɗaruruwan farar hula a wani ƙaramin ƙauye saboda kawai ba sa magana ko yare da harshe iri guda jami'an mafishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da yadda al'amura ke gudana a sulan ta kudu sun bayyana cewa da zarar mayakan 'yan tawaye sun kama gari kiri da muzu sai su rika kama mutane farar hula suna kai su bantayo wani keɓaɓɓen wuri na musamman da suka shirya domin yanka mutane suna yankawa kamar dabbobi kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke lura da tagayyararru ya ce sama da mutane mai tan aka jikkata sannan aka afkawa farar hula su wajen 400 lokacin da suke sallah a masallaci inda mutane ke samun mafaka domin kaucewa yaƙi da ake yi jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce reshen 'yan adawa mayakan 'yan tawayen spla su ma fa ba su baya ba wajen karkashe farar hula a majami'u ko coci-coci bayan sun nemi da mutane su bayyana ko su wane ne su mataimakin shugaban amurka joe biden ya isa birnin kiev inda zai jagoranci tattaunawar da ƙasa da ƙasa ke yi game da samo hanyar kawo ƙarshen rikici da kisan kan da ake yi a can ƙasar ukraine da saukarsa sai ya wuce domin tattaunawa da shugaban ƙasa da firayim minista kuma ya isa can nema a daidai lokacin da al'amura a gabashin ukraine din ke kara kazancewa jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun yi tsegumin cewar joe biden zai yi jagorancin tattaunawar kasa da kasa ne akan irin matakan da za a ɗauka domin tallafawa ukraine ta samu ta fice daga matsalolin da take fama da su a cikin siyasa cikin gida kenan sannan kuma ta samu nasarar samar da sabon kundin tsarin mulki da kuma kokarta shirya babban zaben shugaban kasa cikin 'yanci da walwala a ran 25 ga watan mayu to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan rahotanni da ke fitowa daga najeriya na cewa jami'an ƙungiyar boko haram sun fidda sanarwa da ke cewa su ne suka kai munanan harin bam ɗin nan mai karfin gaske wanda ya kashe mutane kalla saba'in da ɗaya a birnin tarayya abuja makon da ya gabata haka kuma ya sa kwarjini da ƙoƙarin dogaro da gwamnatin najeriya game da kawo ƙarshen hare-haren 'yan boko haram ya ci tura 'yan najeriya sai daɗa yin baya suke yi sun koma ga Allah kawai. A sabon faifan bidiyo da suka fita yau litinin, jagoran ƙungiyar Abubakar Shekau ya riƙe wata sanda yana nuna shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yana kwaɓarsa da cewa ya shiga tetayinsa saboda ba zai iya ja da 'yan Boko Haram ba. Allah sauki rahotannin da ke fitowa daga Somalia na cewa wani fitaccen dan majalisar dokokin Somalia ya rasa ransa a sanadin tashin bom a motar da yake ciki a birnin Mogadishu Somalia an binne ko an boye bom ɗin nema a aka makalata a motar da isaac muhammad ke tukawa bai yi nisa ba da fara tafiya sai bom ɗin ya tashi dido lokacin da zai isa lardin hamar wayne da ke fama da rikici jami'an ofishin firayim ministan somalia sun tabbatar da sahihancin wannan rahoton har ma suka tabbatar da cewa akwai wani dan majalisar da ke tare da shi mahmud abdi wanda shi ma jikkata sosai a dalilin tashin wannan bom din ana zargin 'yan kungiyar al-shabab ta somalia da hannu wajen shirya ta da bom din rahotanni na cewa an fara shirye-shiryen kammala wasannin motsa jiki na shekara-shekara da aka fi sani da sunan boston marathon wanda shekarar ta gabata tashin bama bamai a filin wasan ya dagula muhimmancin wasan wanda ya suna a duniya jami'ai da 'yan wasan sama da dubu talatin da shida ne suka yi rajistar wasan na bana wato sama da dubu ashirin da bakwai kenan a shekarar ta gabata ta dubu biyu da sha uku biyar daga cikin 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle guda shida waɗanda suka yi gasar ta bara ne ke cikin gasar bana cikinsu kuwa har da ɗan wasan ethiopia bangaren mata kuma akwai rita jabtu daga ƙasar kenya wadda ake kyautata cewa za ta maimaita samun nasara da ta rinka yi kamar ta bara. Cikakkun labarin duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala, to jiya Lahadi ne da yau Litinin mabiya addinin Kirista a faɗin duniya suke yin bukukuwan Easter Sunday da Easter Monday. wakilin mai ibadan hassan umar tambuwal ya haɗa mana rahoto a kai babban limamin bishara church da ke sabo ibadan ya yi ƙarin haske a game da abubuwan da suka kamata kristoci su yi a waɗannan ranaku suna na pastor mayango philip m daga bishara baptist church sabo ibadan Pasto da me da ya kamata Kirista ya a wannan rana ta Easter Sunday da Easter Monday. A gaskiya wannan rana ya kamata mu Kirista mu yi murna, mu yi zama da farin ciki. Domin wannan rana ce, rana ne wanda shi Yesu Kristi mai ceto duniya da baki daya ya tashi daga matatu. Ya yi kamata Kirista su je waje masu jada su dokaka sunansa su nuna farin ciki da Kirista da da waɗanda ba krista ba ma abinda ya kamata a yi wannan rana kenan menene bambancin easter sunday da easter monday ah, bambanci easter sunday da easter monday shine wato yau easter sunday wato muke nufi cika lokaci wanda shi yesu ya riga ya fada kuma kame yesu ya fada kame a haife shi annabawa su yi na'abci da cewa yesu za ya mutu makwana uku zai tashi sa'ana aka zo aka haife yesu ya yi sa. kwana uku yau easter sunday kira ya tashi daga matatu dalili kina muka ce wannan rana ta yau aka sani da shi Easter Sunday. Cika lok ya cika. To Easter Monday fa? Eh Easter Monday ma shi ma cika lokaci ne domin komi da Yesu ya fada ya zo ga karshe lokacin da ya tashi daga matatu ya yi ma almanjirisa alkawari ya yi ba da sako da cewa su hadu a Galilee domin ya kammala komin da zai kammala sa'ana ranar monday almanjaresa da sora jama'a suka hadu a galili dalili kina muke ce da shi easter monday shi ma cika lokacin da pasto ko akwai wata coci da ba su yin easter sunday ko easter monday wato ina nuhin kamar wata ɗarika irin su kamar catholic apostolic kamar irin silicil eh, da dai sauransu kai zai ya faru da cewa wasu darika ba za su iya su bi wannan doka ba amma ya cancanta krista ya bi wannan doka domin littafi ya gaya mana rana mutuwansa rana tashiwansa ya kamata mu yi wannan hidima amma waɗanda ba su yi ba waɗanda ba su damu da shi ba ya nuna da cewa ba su damu da abin da littafi ya fada ba ne idan ba haka ba ya cancanta krista ya yi wannan hidima. Pasto menene sakonka ga dukkan kristan Najeriya da ma duniya duniya baki daya wato sakona ga krista da kuma duniya ga baki daya ne ke kira ne ga yawan mu krista da sauransu waɗanda ba krista ba domin shi yesu bai yi babanci ba ya nuna kaunansa ga baki daya ne ya kamata mu nuna kauna da juna mu yi kusa da allah domin ceto wanda ya bamu na ya ci gaba idan ba mu yi kusa da shi ba ko kuma ba mu yi kauna da juna ba eh kauna na ya zama kama muki shi kenan pastor philip m mayango babban limamin bishara church da ke sabo ibadan kenan hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria. Madalla a gaida Hassan Umar Tambol nan ba da jimawa ba sabuwar jami'ar da gwamnatin jihar Jigawa ta kafa za ta ɗauki rukunin ɗalibai na farko da za su fara karatu a zagon karatu mai zuwa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen ɗaukar rukunin farko na jami'ar ya biyo bayan samun izini ne daga hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya sakamakon cika dukkanin sharɗan da doka ta yi tanadi. Farfesa Abdullahi Yusuf shi ne shugaban jami'ar ta jihar Jigawa da ke garin Kafin Hausa. Yanzu muna ƙoƙarin tatance yara da za mu ɗauka ne don mun je jam a Abuja wanda suke da hurumin ɗaukan yara. Mun je sun ba mu list na yara da za a iya zaɓa yaran da suka yi jam na shekaran da ya wuce 2013 jam kenan amma ba su samu gurubi ba ba su shiga wasu jami'o'i ba so cikin programs da zamu yi a yanzu cikin su zamu zaɓi wanda zamu ɗauka ba za mu fi ɗaukan 500 ba da yake farawa ne kuma muna da programs kwasa-kwasai goma sha biyar so ba ma son mu ɗauki yara da yawa azuzuwa su zama a cike yadda kuma zai hana karatu mai kyau waɗannan kwasa-kwasai guda sha biyar da ka ambata ina wani fannoni kuka fi mai da hankali To akwai a fannonin kimiyya da fasaha. To amma ta kimiyya to akwai kusa-kusai na physics, akwai na biology da chemistry da lissafi da kuma kwamfuta. Haka kuma Farfesa Abdullahi Ribado ya yi bayani dangane da abubuwan da suka yi la'akari da su wajen farawa da waɗannan kwasa-kwasai. An duba cewa jihar Jigawa tana bukatan malamai especially ta fannin kimiyya. don nan gaba kaɗan za a ci gaba da wasu kwasa-kwasai su engineering medicine pharmacy da sauransu da ina da ina ne za ku ɗebi ɗalibai majority da za su zama 'yan jigawa amma kuma da yake university ne jami'a is universal ai za mu ɗauki wasu 'yan jihohin har ma wasu 'yan ƙasashen waje yanzu kamar su 'yan niger chad kamaru idan sun yi applying za mu ɗauke su. Farfesa Haruna Wakili da ke zaman kwamishinan ilimi na jihar Jigawa ya bayyana matakan da suka bi wajen kafa sabuwar jami'ar jihar. duk abin da ya kamata a yi na neman sahalewa a kafa jami'a mun bi shi farkon farawa kaga ba maganar gine-gine ba ne tukun kundin abubuwan da koyar sai da muka yi shi muka kai wa hukumar eh, kula da jami'o'i nuc ta kalle shi ta sahale mana ta ce ya yi. duk dai abin da za a yi na shekara 20 yana cikin wannan kundin da haka yanzu maganar da ake kuma shekara biyu da ta wuce aka fara gine-gine tuntuni majalisar dokoki ta jihar jigawa ta yi doka mai girma gauna ya sa hannu an kafa jami'a ta jiha a kafin hausa eh, turke na biyu an samu vice chancellor an naɗa shi bisa doka doron doka sai ya shekara biyar yana aiki an naɗa duk principal officers da ake bukata librarian ne eh, registrar ne eh, da sauransu to tsarin da muke shi ne akwai tsarin scholarship na bada tallafi iyaye za su ba da ina tsammani kashi 20 cikin 100 na abin da aka sa ita kuma gwamnati za ta biya kashi 80 farfesa haruna wakili kenan kwamishinan ilimi na jihar jigawa sabuwar jami'ar mallakar gwamnatin jihar jigawa ita ce ta 39 a jerin jami'o'i mallakar jihohi a najeriya yayin da kuma ta kasance ta 129 a jimlar jami'o'in da ake da su a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madala a gaida Mahmud Ibrahim Kwari muna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogon makarfe 4 da minti 43. Ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. Yau a cikin shirin labaran wasanni daga Ingila za a ji cewa kocin Manchester United a Ingila David Moyes bai sha da daɗi ba sa'ad da ya ziyarci tsohon kulab ɗinsa na Everton a wasan gasan Premier ta Ingila ɗin. sannan cin da aka yi wa Kaduna United a Ibadan kuma ya janyo cece ce tsakanin wanda suka ga abin da ya faru. kaduna state sun yi kokari amma an nuna masu bambancin kabilanci dan matsala ta samu akan yarba ba za su nuna doka ba a gaskiya wannan macin sai dai mutumin da baya son gaskiya shine zai ce wai ba yi daidai ba Juhuri Nijar ta yi babban rashi. Shi hayo baka taba ji ba ana rigima a kan shi irin wani kocewa jiha da jiha ana wani abu an kawo gardama ka gan shi yana daga hannu yana mi kumya yake ji ma a ce shi jihar shi ce doso yana tunanin shi kawai duk 'yan nijar 'yan nijar ne bayan haka a karin farko wani ba amurka ya dashi gudun famfalikin amurka din na birnin boston na wannan shekara jima barkama da wannan lokaci da saduwa da kowa shirinmu na labaran wasanni to ba da bata lokaci bari fara da wasa da aka yi na kwallon kafa a najeriya tsakanin kaduna united da yan Obomusho wanda nasarar da su yan Obomusho suka samu kan kaduna din ta janyo cece ku a tsakanin wanda suka kalli kwallon ma balle kuma su kan sayan kwallon da jami'an su ga hassan umar da tambayar da rahoto a karawar da aka yi jiya lahadi a tsakanin club din kaduna united da crown football club na ogomusho a filin wasar lekan salami stadium da ke ba ibadan club din crown na Ogomosho ya sami nasara bisa kwalab ɗin Kaduna United da ci ɗaya da nema. A bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty a turance. Kocin Kaduna United da ya nuna rashin gamsuwarsa da yadda alkalin wasar ya bada wannan bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty. Sunana Ben Duamlong, eh ni ne kocin Kaduna United. To ya kaga wannan wasa? Eh to gashi nan dai mun buga yara sun iya sa amma alkalin wasa duk kaga daga waje ne mutum ya taba bol sai kai bugin ga mutum da mai tsaro wannan wannan penalty da ya bayar ne kawai shi da ne a baka gansu eh. shi kokocin club din crown football na ogomosho mr lawrence ya ce wasar ta yi daidai kocin club din crown na ogomosho mr lawrence ya ce wasar ta yi kyau yaran sun yi kokari haka zalika na ji tabakunan wasu masu goyon bayan club din kaduna united da club ɗin crown football na ogomasho sunana abdullahi maimiyar sabu ibadan whole state kaduna state sun yi kokari amma an nuna masu bambancin kabilanci wani irin bambanci aka nuna masu saboda alkalan wasa idan matsala ta samu akan yarba ba za su nuna doka ba yaya ka sani tunda kai ba dan kwallo bane eh ba dan kwallo bane amma ni mai kallo ne to don ina zaune ake yi ina gani to yanzu ba gamsu da yadda an kai wannan wasa ba kenan a ba ban gamsu ba sunana shine Ahmad Ogunrinu Ahmed Ogunrinu ya kaga wannan kwallo a wannan wasan yana dai daga wasan da ya zama ya ban tsoro a filin na yau amma yau na gode da ya zama kan sun samu 3 point din su lakarar a cin da aka yi wa United wasu na cewa ba yi adalci ba me za ka ce ah, abin da aka yi shine da suka buga kwallon ya taba hannun defender kuma filin din ba abin da zai yi dole ya kama penalty amma an ce ba yi daidai ba a ah, gaskiya wannan macin sai dan mutumin da baya son gaskiya shine zai ce wai ba yi daidai ba an zuba jami'an tsaron yan sanda a ciki da zagayen filin wasar ciki har da wani dan sanda da ke rike da kulkin karfe na kafar kujera hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya yeah, yeah, yeah, yeah, yeah to da hassan umar tambuwal da wannan rahoto yanzu bari mu je wajen murtala faruku na sanyina wanda zai duba mana wani da aka tuwa a filayen kwallon kasashen turai a wannan karshen mako da muka baro ciki har da kwakwa da manchester united take ci gaba da ci Kocin Manchester United a Ingila David Moyes bai sha da daɗi ba sa'ad da ya ziyarci tsohon kulab ɗinsa na Everton a wasan gasan Premier ta Ingila ɗin yayin da yaran nasa na da suka doke sabon kulab ɗinsa Manchester United da ci biyu da nema a ƙarshen mako. Kwallaye biyun da Leighton Brains da kuma Kevin Mirala suka jefa tun a rabin lokacin wasan na farko sun ƙara dishashe fatan United din na samun shiga gasar zakarun turai mai zuwa yayin da kuma hakan ya haskaka burin da ita ko Everton din take da shi wacce yanzu haka take ta biyar da maki 69 wato bambancin maki ɗaya tal da Arsenal da ke ta hudu da maki 70 biyo bayan nasarar da ita ko Arsenal din ta yi akan Hull City da ci uku da nema yayin da United ko ke ci gaba da zama a matakin ta bakwai a tebur tare da tazarar maki shida tsakaninta da ta samanta wato tottenham mai maki 63 a ɗaya bangaren kuma liverpool na ƙara ƙaimiya ƙoƙarin da take yi na samun nasarar ɗaga kofin premier na bana biyu bayan doke norwich da ta yi a ƙarshen makon nan da ci uku da biyu tana nan kuma a saman teburin gasar da maki 80 wannan lamarin dai yana ukuwa ne a daidai lokacin da abokiyar adawarta a takarar lashe kofin wato chelsea ta sha kashi a gidanta daga sundalan da ke can karshen kasan teburin gasar da ci biyu da ɗaya duk da yake har yanzu chelsea din ce ta biyu a tebur to amma tazarar maki da ke tsakaninta da liverpool ya karu zuwa maki biyar tare da sauran wasanni uku a karashe gasar ta bana ciki ku har da karawar da za su yi da junansu a makon nan mai zuwa a kasar spain kuma barcelona ta koma a sahun takarar daga kofin gasar la liga na bana bayan da ta farfado ta kuma doke atletico bilbao da ci biyu da daya nasarar da ta dora ta a matakin ta biyu a tebur da maki 81 sama da real madrid wacce bata buga wasanta ba na wannan makon tare kuma da tazarar maki hudu tsakaninta da atletico madrid da ke saman teburin gasar da maki 85 wacce ita ko ta doke elce da ci biyu da nema sevilla ko ta ci gaba da fafutukar neman karasa saka kakar wasanni na bana a cikin kulob hudu na saman tebur bayan da ta doke granada da ci hudu da nema yanzu haka kuma tana ta biyar ne da maki hamsin da tara a kasar italiya kuma juventus na kan samun nasarar lashe kofin gasar syria a na bana bayan da a ƙarshen makon nan ta doke bologna da ci ɗaya mai ban haushi tana kuma kan teburin gasar ne da maki 90 roma ce ke bin ta da maki 82 bayan da ita ko ta bi fiorentina har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema to amma fiorentina kam tana ta hudu ne da maki 58 na Poli ce ta uku da maki 68 duk kuwa da kunnen doki da ta yi da Udinese da ci daya da daya yayin da Inter Milan ta bi fama har gida ta doke ta da ci biyu da nema ita ce kuma ta biyar a tebur da maki 56. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. gaida Murtala Faruk Sanyin na. to yanzu sai magana gudun famfalikin da aka yi yau a boston wanda aka yi shekara ɗaya daidai bayan wanda aka yi bara wanda kuma aka tada babban mai a cikinsa har mutane uku suka rasa rayukansu a cikin gudun famfalikin da aka yi yau a karan farko a tarihi wani dan amurka ko da yake asalinsa dan kasar eritrea ne mai suna mep kefalizigi shine cinye wannan tseren wanda tun shekara 1983 ba a taba samun wani dan amurka na asali ko na cin rani ba da ya taba cin wannan wasa din tun bayan kuma wancan da aka yi na bara wanda kuma mutane uku da suka mutu ya na mutane kamar metan da 60 kivlizi dai ya gama wannan gudun nashi na fanfalikin a cikin sa'o'i biyu da minti takwas da dakika talatin da bakwai inda ya samu nasara kan wanda ke bayansa wani dan kasar kenya da ake cewa wilson chibet wanda da dakika goma sha ɗaya kawai shi kifilizi gidan ya tsere mashi ta fannin mata kuma rita jabtu ce 'yar kasar kenya ta sake lashe wannan gudun wanda kuma wannan shine karo na uku da take cinye gudu dinnan a wannan mata gudun da ya fi wanda ta yi a can baya domin a yanzu a yau ta gama gudun nata cikin awa biyu da minti goma sha takwas da dakika hamsin da bakwai wata 'yar kasar ethiopia da ake cewa buzunesha shideba ita ce ta zo ta biyu kuma minti ɗaya kacal a tsakaninsu da ta ita 'yar kenya ɗin to a bana dai an samu karin mutane da suka shiga cikin wannan tseren gudun famfalake din wato a bara akwai dubu ashirin da bakwai da yan kai wani kuma mutane dubu talatin da shida suka shiga to yanzu sai mu je jamhuriyar niger daga boston wato niger ƙasar da take cikin makoki saboda babban rashin da ta yi na ɗaya daga cikin manyan 'yan kokonta na gargajiya ga abdullahi mamma dauke da bani kan rayuwar shi wannan shahararren dan kukuwar da ake kira salma dan rani Allah ya wa tsohon ɗan koko gargajiyan nan kuma jarumin da ya ɗauki takobi a shekarun 1976 da kuma shekarun 1979 rasuwa a ranar 14 ga watan nan da muke ciki a garinsa na aihuwa da ke yankin Doso. Salma ɗan rani sunansa ya ce ku ne a ranar Litinin bayan wata gajero rashin lafiya da ya yi. Salma ɗan rani ya rasu ne yana da shekaru kimanin 67 da aihuwa a duniya. Ɗan asalin garin Gulma wani garin da ke kusa ga garin Lido da ke cikin jihar Doso, Salma Rani ya sha gwagwarmaya tare da fitar da sunan yankinsa na Doso a fannin kokowar gargajiya, inda ya ce wa yankin takobi har kimanin sau biyu, wanda tumbancinsa ma har yanzu baya ga Salman babu wani ɗan kokowar gargajiya da ya taɓa cin takobi na ƙasa na kokowar gargajiya ya kai yankin na Doso tun daga shekarun 1979. Tun dai tsofin 'yan kokowar gargajiyar jamhuriyar Nijar suka fara nuna halayen shi Salma Rani da cewa mutum ne mai ƙoƙari da kuzari, kana mutum ne wanda yake son haɗin kai malam ali ali wanda ɗaɗɗen ɗan kokowar gargajiya ne to mun yi babban rishi saboda salma daga cikin 'yan kokowa wanda suka yi kokowa shi hayyau baka taɓa ji ba ana rigima a kan shi irin wani ko cewa jiha da jiha ana wani abu an kawo gardama ka gan shi yana daga hannu yana mi kumya yake ji ma a ce shi jiha shi ce doso yana tunanin shi kawai duk yan nijar yan nijar ne bai taba gardama a kan cikin wani to mu abin babban abin da muka muka rike daga shi daga cikin tarihin salma ɗarani dosa dai yanzu allah ya mai cikawa ba a taɓa samun wanda ya ci takobi ba sai salma kenan farko 'yan dosa ne ya kamata su taimaka ma iyalin salma yau ya zama babu su yi wannan tunanin su san cewa mutum ne wanda ya tahi ya yi hwama da sunan doso a garinsa na aihuwa dai na yankin doso filin kokowa gargajiya na yankin na ɗauke ne da sunan salma dan rani abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai na roƙe ka manzon to taro al'ummar Allah nai kira ga aminai shi nai kira ga abokan shi nai kira ga mutanen shi to Allah dan lillahi wanda dun dai ai sallah ya tuna da kushewa ta yi Allah samu shiga da imani jama'a da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin a madadin wakilanmu da kuka ji hassan umar tambuwal da murtala faruku sanyina da kuma abdullahi Muhammadu. ne ne aliyu mustapha sakwata a sashen hausa murya amurka a washington dc yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bayan muhawar da aka yi a geneva akan rikicin ukraine na mai da crimea karkashin mulkinta da rasha ta yi da kuma jibge dubban sojoji a kan iyakar gabashin ukraine rasha da ukraine da amurka da kasashen turai sun cimma yarjejeniyar sulhu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zayyana matakan da za a ɗauka domin warware rikicin da dawo da tsaro a ukraine ya ce matakin sun hada da gujewa takalar juna daga bangarorin biyu da kuma duk wani nau'i na bambanci da kuma karɓar makamai daga hannun sojojin sa kai da kuma mai da gine-ginen gwamnati da aka amsa za a kuma yi wa mutane ahuwa idan suka Ajiye makamansu bayan barin gine-ginen na gwamnati sai dai waɗanda suka aika wasu laifi na daban bangarorin sun amince da hukumar tsaro da haɗin kai ta turai da ta sa ido wajen tabbatar da wannan rajejeniyar amurka turai da rasha suna da wakilai a cikin wannan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sakataren harkokin wajen ukraine ya faɗi a wajen taro cewa za a yi gyara a kundin tsarin mulkin ƙasar domin magance matsalolin da suka kunno kai kerry ya yaba da nasar da aka samu ya ƙara da kira ga rasha da ta gaggauta aiwatar da yarjejeniyar ko kuma a ƙara mata wani takunkumin gwamnatin ukraine ta nuna haƙuri saboda haka mutanen ƙasar ukraine sun cancanci su zaɓi abin da suke so kasashen duniya kuma suna tare da ukraine a wannan tafiyar sharhin muryan amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sai kuma takaitattun labaran duniya jami'an majalisar ɗinkin duniya sun zargi 'yan tawayen sudan ta kudu da laifin kashe ɗaruruwan farar hula a wani ƙaramin ƙauye saboda kawai ba sa magana da wani yare iri ɗaya da na 'yan tawayen mataimakin shugaban amurka joe biden kuma ya isa birnin cape inda zai jagoranci tattaunawar da kasa da kasa ke yi game da samu hanyar kawo kashe rikici da kisan kan da ake yawaita yi a ukraine rahotanni daga najeriya kuma na cewa boko haram fa ta fidda wata sanarwa da ke cewa 'ya'yanta ne ke da alhakin kai harin bam ɗin nan mai ƙarfin gaske wanda ya kashe mutane akalla saba'in da ɗaya. To a gaida Alhaji da takaitattun labaran duniya anan kuma shirin namu ke karewa sai goben Allah da da asuba za mu da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Alhajin da kuma Julie da subscription ta hada mana sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Zahar Abu Zaid ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zuci. Assalamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington. State, and even some of that Vermont moonlight with us, and inviting you to join us again next week for another This is America from VOA Learning English.